dattawa sarki tuka da duka 'yan majalisar sarki da limabai da malamai da duka jama'a da suke wannan fada da 'yan jarida salamu alaikum da mutuwa sarki muna son fada da godiya da allah kuma mu gode wa mai martaba sarki wanda duka duk da cewar akwai abubuwa da yawa ba dai ya dace da saurara ya karbe mu wanda ya nuna irin martaba demokuraɗiyya da mai martaba sarki yake yi da kuma girmama wannan jama'iyya tamu ta biyu najeriya people's party da kuma musamman mu shugabanninta da magoya bayan ta da suke wannan jiha da ba kasa gabaki da saboda haka a madadin mu gabaki da na son mu gode wa mai martaba da yan majalisa da dukkanin muhimman mutane da muka a wannan fada mai tarihi muna godiya kwarai wannan ziyara ce ta mu zo mu gaida mai martaba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 matakan uh, new nigerian people's party uh, dan takarar gwamna da dabiti din shi da masu neman sanatoci da sauran tawaga da kuma da ya yana ne yanzu kani na ne <laughs> muna muku bara bada zuwa assalamu alaikum muna muku bara bada zuwa kuma mun yi farin cikin zuwanku nan amma ba ba mu notice ba minti 30 da aka gaya mu sai daga girma ya shigo muka eh, eh aka gaya mana da mun da kun ga jama'a masu bi haka kuma yau aka yi sadaka ku wata bawa ne wata tara su Allah ya cikanta ah, mun ji bayanin da shi mai girma his excellency yayi akan especially akan magana ilimi wanda ka duk kasan da ba ta sa ci akan izini ba za ta ci a ah, ilimi ba za ta ci gaba ba dole yanzu an shiga wani yani a duniya na digital economy da sauransu sai da ilimi kuma a nigeria kan mun yi baya a ilimi da sauran da maganar tsaro da kuma matsalolin da matasa su shiga na shaye-shaye waɗannan duka matsaloli ne da turawa suka ce ya nuna clear present danger wanda ba a yi wani abu a kan shi ba za a samu tashin hankali a ƙasa amma fara samun gani mai girma ya magana kan wannan canjin kuɗi da aka yi da wahalolin da suke kwanan baya mun shiga ƙauyuka wani ma baya da abinci da zai baya da account ba ne ya samu ya canja wannan ya nuna akwai matsala da aka yi ba a yi tunanin wannan canji ba sauran bayanin da kuma shi mai girma ya yi abubuwa da yawa a kan gani a kan harkar ilimi sauransu so muna ga yana da capacity din da ya bashi ya bashi daman da bai ya ci zaben nan mun tabbata zai iya yi amin magajin bari daga Allah yake Allah zai zaben mana wanda ya fi mana so muna ga yana cewa Allah ya zaben mana wanda zai fi mana alheri amin amin gangin da muke ciki amin magajin shawaran da za mu ba 'yan siyasa ne a yi shi a yi shi lafiya ba yaƙi ba ne wanda allah ya ba shi ya ba kar a so a yi ta faɗe-faɗe ana ta kone-kone ko wani faɗa amin amin zaki ba dai za ku mun san dai wannan fati din ni ban labarin an yi wani tashin hankali ba ko amin zaki amin zaki amin zaki ba ta za ci amin muna godiya da kuka so yau amin magaji babu notice ba da kungan shirin ya fi haka Wa muna fatan Allah ya sa mu nasara amin sai zabe lafiya ga malama amin ya excellency amin amin lafiya mai da akwai magajin lafiya